goma ga watan rabi'un Sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 31 ga watan januwari shekara ta 2015 wannan shine kaset na bakwai daga cikin jerin giyar kasussuwan karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafan shekul islami Sani, ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan karatu ci gaba ne da ainihin gudanuwa akan manhajin da babban malami ashek muhammadu al Adam alalbani rahimahullahu ya sanya ainihin wannan makaranta tashi ta Darul salafiya Salafiyya kai. na karanta da litattafan magabata waɗanda suka yi wa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima musamman da tattafan wannan makaranta mai albarka ta Ibn taimiya. da ɗaliban da ya ainihin yayi a wannan makaranta wannan karatu na littafin zadul ma'ad da sauran karatukan da ake saurare dinnan gabaki ɗayansu mallakan wannan cibiya ce ta darul hadisi salafiya kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka a ƙarƙashin haka bai halasta ga wani ya sarrafa su ta kowace hanya ba ba tare da izini rubutacce daga wato wannan cibiya ba muna cikin karanta wannan littafi na zadul ma'ad a inda muka fara jin muqaddimar da ibnul qayyim yayi ma littafin a inda yake mana shimfiɗa dangane da yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara halitta da irin yadda Allah a cikin hikimarsa yake zaɓen wasu a cikin halittunsa ya ba su wata falala fiye da sauran ma'ana a wurare da cikin mutane da cikin halittu garuruwa da ranaku da watanni da lokuta sai Allah ya zaɓi wani lokaci Allah ya zaɓi wasu mutane Allah ya zaɓi wasu ranaku Allah ya zaɓi wani gari duka waɗannan wurare da waɗannan abubuwa Allah sarki ya ba su falala ta wuce na sauran wannan shine tsarin da Allah ya ga damar ya gudanar da halittun shi akai zamu tashi inda mala yake cewa as-salisu anna Allah subhanahu yahki anil kuffari iktirahahum fil ikhtiyari inda mala yake tattauna mana dangane da fassarar wannan aya cewa Allah maɗaukin sarki ya khluqu ma yasha'u wa yakhtaru mun ji ya kawo mana wasu wujuh da game da fassara sai ya ce abu na uku Allah maɗaukin sarki yana ruwaitowa ne daga kafirai irin yadda suka ba da shawara cewa ina ma da Allah ya ji shawararsu wajen zaɓin da yake yi na bayar da annabta wa iradatuhum an takuna alkhayratu lahum da kuma yadda suka nufaci ina ma da su za a zaɓa thumma yanfi hadha subhanahu anhum sannan sai Allah ya kore wannan cancanta daga barin su wa yubayyinu tafarrudahu da huwa bil ikhtiyari ya bayyana cewa shi kadai ya cancanta yi wannan zaɓi kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah ya faɗa yace wa qalu laula nuzila hadha ƙuranu ala rajulin min alqaryatayn azim kafirai suka ce ina ma da an saukar da wannan alqur'ani akan wani mutumi daga cikin ainihin ɗaya daga cikin manyan mutane a ɗayan garuruwan nan makka ko tsa'if ahum yaqsimuna rahmata rabbik Allah ya ce yanzu nan su ne suke da alhakin raba rahama ubangiji su ce ga wanda za a ba ga wanda ba za a ba ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu Allah mu ne muka rarraba musu abubuwan more rayuwarsu a nan rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin muka dauka wasu muka dauka wasu akan wasu matakai bayan matakai li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan su. su samu daman mai da wasu su musu ainihin aiki ko hidima ko kuma wasu su zama iyayen gida wasu su zama bayi wasu su zama manya wasu su zama ƙanana wasu su zama shugabanni wasu kuma su zama talakawan gari kamar da Allah yake cewa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun muka sanya wasunku su zama jarabawa ga wasu dan muga ko za ku yi hakuri da jarabawa talaka ya hakuri da mai arziki da mai arziki ya haƙuri da talaka sarki ya haƙuri da mabiyan shi mabiya su haƙuri da sarakuna malamai su haƙuri da ɗalibansu ɗalibai su haƙuri da malamansu haka dai haka dai iyaye da 'ya'ya ma'ana dai wasu na saman wasu wasu na saman wasu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un kuma rahama ubangijinka da ya baiwa wannan manzo ta annabta ta fi alheri fiye da abin da suke tarawa na ainihin kuɗi da 'ya'ya da mata da ƙarfin mulki da ƙarfin sarauta da iya magana wannan aya kaga tana bayani ne akan cewa Allah madaukakin sarki yana maiwa da kafirai martani game da cewa ba su da cancantan su gaya wa Allah ga abin da ya kamata kuma da na daga cikin uslubin alqur'ani dukkan sanda kaji qur'ani ya ce waqalu ko waqala allazina kafaru to alqur'ani zai ruwaito wata magana ne kuma baya saurarawa sai ya mai mata da martani babu wata magana irin wannan da kafirai suka bada cikin alkur'ani sai da Allah ya ba su ainihin amsa lafiyayya ta ilimi ba ta tashin hankali ba wannan ayoyi ne a cikin sura zukhruf 31 da 32 fa ankara alaihim subhanahu takhayyurahum alaihi sai Allah ya nuna ya musa musu kokarin da suka yi na shiga su yi wa Allah shigege wajen zabin sa wa akhbara anna zalika laysa ilaihim Allah ya bayar da labari cewa wannan ba aikin su bane bal ila allazi qasama bainahum ma'aisha hum almutadammina li arzaqi wannan yana matsayin aikin wanda ya raba musu rayuwarsu ne wadda ke dauke da arzikin su wa mudadi ajalihim da tsawon rayuwar ita kanta wa kadhalika huwa alladhi yaqsimu fadlahu bayna ahli alfadli ala hasabi ilmihi bi mawaqi' ikhtiyar to hakanan har ila yau Allah madaukin sarki shi ya cancanta yayi aikin raba falalarsa ga mazuwa falala din bisa yadda ya ga cancantan ina ya kamata ya bayar da falalarsa kamar yadda ya bayar da arziki bisa yadda ya ga cancanta yadda ya bayar wa man yasduhu lahu mimman la yasduhu kuma Allah shi ya san waye cancanci falala waye bai cancanta ba huwa alladhi rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah shine ya daukaka wasun su a saman wasu matakayya bayan matakayya wa qasama bainahum ma'aishahum Allah ya raba arziki tsakankanin su wa darajatu tafsili ya raba kuma ayin tafdili ya raba kuma matakan falala din huwa alqasimu zalika wahdahu la ghayru Allah shi la ghayru Allah shi kadai ne mai raba wannan babu wanda yake raba haka wa hakaza hadhihi alaya bayyana fiha infiradahu bil khalqi wal ikhtiyari to kamar yadda kaji wannan bayanin game da wannan aya na sura zukhruf da kuma ita ma kanta waccan aya Allah ya bayyana cewa shi kadai ya kadaici da halitta da kuma zabi wa annahu subhanahu a'lamu bi waqi'i ikhtiyari kuma cewa shi kadai ya san wuraren da ya kamata ya zaba kama qala ta'ala kama yadda Allah ya faɗa ya ce wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullahi idan suka ji an saukar da wata aya sai su ce mu ba za mu imani ba har sai an ba mu irin abin da aka baiwa annabawa da manzanni mu sai an mana wahayi sai an ba mu mu'jiza sannan zamu imani sai Allah ya ba su amsa yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi sanin inda ya kamata ya sanya manzancin shi aya ta 124 suratul an'ami ai Allahu a'lamu bil mahalli alladhi yasluhu listifaihi wa karamati ma'ana Allah shi yafi sanin wurin da ya dace da zabin shi da darajawar shi wa takhsisihi da kuma kebance wurin bin risalati da manzanci wan nubuwati da annabta duna ghairihi babu wani wanda ya san haka sai Allah arabi'u matsala ta hudu game da wannan aya annahu nazzaha nafsahu subhanahu amma qtadahu shirkuhum min iqtirahihim wa ikhtiyarihim Allah ya tsarkake kanshi daga ainihin abinda wannan shirka ta take hukuntawa shine in suka bada zabi Allah ya da zabin su to yanzu suna da tarayya da Allah ke na wajen zabi faqala Allah yace ma kana lahumul khiyara faufau ba su da cancanta su yi zaɓi subhanallahi wa ta'ala amma yi shirkuna Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka daga wannan shirka da suke ƙoƙarin yi ma Allah ta tunanin cewa su da Allah za su yi shawaran waye kamata a baiwa annabta suratul qasas aya ta 68 walam yakun shirkuhum muqtadiyan li isbati khaliqin siwahu hatta nazzaha nafsuhu anhu fata'ammalhu fa innahu fi ghayatil latf yace shirkar da suka yi wa Allah wato ba shirka bane wata ke tabbatar da akwai wani Allah mahalicci wanda ba shi ba a'a shirka ce kawai take kokarin nuna yiwuwar tarayya da Allah wajen zaɓin abin da zai yace fata amma kula da wannan wato shirka ba shirka cewa wani na halitta bane banda Allah amma da haka Allah bai ɗaga musu kafa game da wannan shirka ba saboda munin shirka kuma mun karantar ta suna kokari ma Allah shirka ne game da su tarayya da shi wajen zaben waye annabi ko kuma Allah ya nemi shawararsu su kuma suna da shawarar da za su bayar malai yace ka kula da wannan lalle magana ce take mai matukar muhimmanci ba kowa ke yi hararuta ba al-khamis mas'ala ta biyar anna hadha nadhiru qawlihi ta'ala fil hajj wannan yayi kama da irin fadin Allah a cikin suratul hajji tun daga aya ta ainihin 73 zuwa da shida da Allah yake cewa innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba lalle waɗannan gumaka waɗanda kuke kiransu ba Allah ba kuke kokarin bauta musu ba za su iya faufau ba za su iya halittar kuda ba wala wujtama'u la inda za su haɗu ga ɗayan su ba su iya kera kuda ba wa in yasdubuhum dhubabu shay'an da kuda kuma zai kwace wani abu a hannunsu idan kuda ya hau kan abincinsu dan abincin da ya dangwala ya ruga da gudu iya wannan da ya dangwala la kibuhu minhu ba za su iya kwacewa daga hannun kudan ba da ufa talibu wal matlubu wanda ake nema da wanda yake nema duka masu rauni ne ma'ana da kafirai da allolinsu duka suna da rauni ko kuma da ƙuda da mutanen da ya kwacewa abu duka suna da rauni a wajen Allah ma Laha haqqa qadri sam waɗannan kafirai ba sa ba wa Allah mutuncin da ya cancanta ba sa girmama Allah irin girman da ya kamata a bashi wannan shine fassarar wannan ba yadda wasu suke fassara ta ba wai kaddara kuma qadarullah haqqan qadari san ba haka bane kuma qaddar la ma suke cewa ko wai duk suna nufin duk abin da Allah ya karanta shi zai faru gaskiya ne duk abin da Allah ya karanta shi zai faru amma wannan bace hujja ma qadarullah ma din nafiya ce ai lam yaqdiru lam yuqaddirullah ba su girmama Allah ba haƙƙa ƙadiri ai irin girman da ya cancanci Allah kamar da yake waɗannan hausawa da suke wannan karatu ba ɗalibai bane ba malamai bane sai ka musu uzurin jahilci ko Allah ya shirya da mu idan ka san baka iya fasar Qur'ani ba ka shiga cikin harka inna Allah na aziz lalle Allah mai karfi ne mabuwayi thumma qala sai kuma Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ne yake zaben 'yan sako daga cikin mala'iku da kuma a cikin mutane inna allaha sami'un basirun lalle Allah mai ji ne mai gani ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum Allah yana sane da abin da yake gaba gare su da abin da ke bayansu su wa ila turja'ul umur kuma dukkanin al'amura makomarsu zuwa ga Allah ne wa hadha nadhiru qawlihi sallallahu qawlihi fil qasasi wannan kuma irin shine fadin Allah a cikin qasas aya ta 69 da yake cewa wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna Allah ya san abin da zukatan suke boyewa da abubuwan da zukatan suke bayyanawa to kuma Allah ya faɗa wa nadhiruhu qawluhu fil an'ami cikin aya ta 124 da yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin inda yake saka sa waɗannan ayoyi gaba ɗayan su suna tabbatar da abin da malam ke ishara na cewa Allah shi ke zaben wanda ya ga dama ya bashi mukamin da ya ga dama na annabta ko manzanci ko makamancin haka fa akhbara fi dhalika kullihi an ilmihi almutadammin li takhsisihi mahalla ikhtiyari sai Allah ya bayyana ilimin sa yana bada labarin ilimin da yake da shi wanda ilimin yana dauke da sanin da Allah yayi cewa ga inda ya kamata ya kebance ya zaba ya sanya abin da ya so ya sanya bima khassasa habihi abin da ya kebance wannan muhalli. da ilmihi bi annaha tasduhu lahu duna ghayriha domin Allah shi ya san haka cewa wannan da ya bai wannan matsayin ya cancanta ya wannan aikin ne banda wani shi fatadabbari siyaqa ka tsaya ka kalli wannan siyaki fi hadhihi al-ayat a cikin waɗannan ayoyi tajidhu mutadamminan li hadha al-ma'ana zaka samu wannan siyakin ayoyin nan yana dauke da wannan ma'ana za'idan alaihi wanda yake ainihin wato ma'anar tana karuwa tana ƙara bayyana wallahu a'lam Allah shi ya fasan daidai ji malam ibnu qayyim as-sadis gaba ta shida anna hadhihi al-ayata madhkuratun aqiba qawlihi wannan aya an faɗe ta ne a ƙasan ainihin wato faɗin Allah madaukin sarki da yace wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalina ba su labarin ranar da Allah zai kirayi mutane ya tambaye su kafirai a ce da su wace amsa kuka baiwa manzanni fa alaihimul amba'u sai al'amura su rikice musu ma'ana amiyat iltabasat wa khafiyat da ya kamata su sani abin da za su iya ba da labari sai ya rikice musu su kasa faɗa fahum la sa’aluna kuma ba sa ma iya tambayar junansu su nemi satan amsa suke. wai mai ma ya kamata mu ci a wurin kafirai gaba ɗaya za su rikici kamar yadda malamai suka ba da labarin wannan aya ka karanta alimamul kurtubi ya ce? wato la yatasaaluna fi fitilka sa'a a wannan lokacin ba za su iya ma koda tambayar junansu ba ba za su iya bada amsa ba amma can daga baya za su iya zuwa su yi zance har ma su ƙaryata har suna cewa me za su ce ne ma wallahi rabbina ma kunna mushrikina ce wallahi mun rantsa da Allah ubangijinmu mu san uba mu ba arna bane kuma arna ne ma'ana za su yi ƙarya a filin lahira ga mala'iku ga annabawa ga manzani ga Allah yana hisabi da kanshi amma za su kekasa abin nan za su rufe idan su su zabga irin wannan baka ƙarya da rantsuwa amma a wani lokacin farko san za mu san tambayan ba za su san abin da za su faɗa ba fa amma man taba wa amana wa amila salihan wanda ko ya tuba yayi aiki na kwarai yayi imani fa asa an yakuna minal na tabbas wannan zai zama daga cikin wanda za su tsira Allah ka sa mu a ciki sai Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar kaji ciku asalin ƙarshen magana kenan kenan sai da Allah ya bada labarin abin da zai faru a lahira na ƙaryata manzanni da suka yi da amsar da za kasa bayarwa me yasa suka ƙaryata saboda tun anan duniya sun sa hasada cewa waɗannan manzanni ba su cancanta ba su suka cancanta da ka suka ƙaryata sai Allah ya hakaito abin da zai faru a lahira sai ya jona magana da tuna musu abin da ya kai su zuwa ga wannan barna shine tun a duniya sun sa girman kai da baka hasada sai malam yace fa kama khalaqahum wahdahu subhanahu kamar yadda Allah ya hadace su shi kadai da tsarkin sa ikhtara minhum man taba shine Allah ya zaba a cikin su nan duniya wanda za su ga gaskiya su tuba wa amana su ga gaskiya su su imani wa amila salihan su aikata aiki na ƙarai fakanu safwatahu min ibadihi wannan suka kasance zababban Allah daga cikin bayinsa ma'ana dukkanin sahabban nan da kafirai ne maguzawa ne masu bautar gumaka da aka yi wa'azi wasu suka amsa kai tsaye wasu suka yi turjiya daga baya suka amsa wasu suka yi turjiya da suka ga uwar bari suka amsa wasu suka yi turjiya har suka mutu akan turjiya kaga mataki mataki mataki ko to waɗannan da suka amsa har zuwa waɗanda suka mutu akan kafirci iya wanda suka amsa to su ne waɗanda Allah ya zaɓa kenan sai ba su daraja suka zama bayi na kirki aka karanta labaran da Allah ya faɗa na yadda da su da yadda Allah ya ba su aljanna da yadda Allah ya girmama su saboda Allah ya zaɓe su wa khiratahu min khalqihi suka zama zababbu a cikin halittun Allah wa kana hadha al-ikhtiyaru raji'an ila hikmatihi wa ilmihi wannan zabin yana komawa ne zuwa ga hikima Allah da iliminsa subhanahu Sarki ya tabbata ga Allah liman huwa ahlul lahu Allah yana zaben wanda ya ga ya cancanta ya zaba ne la ila likhtiyari haula'il mushrikina wa wannan aiki baya koma zuwa ga zabin mushrikai da shawarwarin su fa subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna mala yace tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya buwayi irin wannan shirka da suke sai mala yace faslun wa idza ta'ammalta ahwala hadha al-khalq idan ka tsaya ka lura da halin ɗabi'ar waɗannan halittu na Allah ra'aita hadha al-ikhtiyara wa at-takhsis fihi dallan ala rububiyyatihi ta'ala wa Za zaka ga wannan zabi da Allah yake a cikin halittunsa da wannan kebancewa da Allah yake ma wasu halittu da wata falala hakan yana nuna cewa lalle Allah shine ubangiji kuma shi ɗaya ne wa kamal hikmatihi hakan yana nuna cewa Allah yana da cikar hikima wa ilmihi Allah yana da cikar ilimi wa qudratihi Allah na da cikakken ƙudura wa annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa kuma hakan yana gwada maka cewa lalle Allah shine ubangijin bauta wanda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi fala sharika lahu ba shi da abokin tarayya yakhluqu ka khalqihi wanda zai yi halitta irin ta Allah ya yaktaru khaktiyarihi ko ya zabi irin zaben Allah wa yudabbiru ka tadbirihi ko ya gudanar da al'amura irin yadda Allah ke gudanarwa fa hadha al wa tadbiru, wannan zabi da gudanarwa wa takhsisu da kebancewa al-mashhudu atharuhu fi hadha alami wanda ake ganin tasirin sa a wannan duniya min a'zami ayati rububiyyati na daga cikin mafiya girman ayoyin da ke tabbatar da Allah shine ubangiji Mahadici wa akbari shawahidi wa hadaniyati mafiya girman shaida kuma akan dayantaka Allah wa sifati kamalihi da kuma tabbatar da siffofin Allah masu cika da daraja da ɗaukaka wa sidiki rusuli da kuma tabbatar da gaskiyar manzannin Allah fanushiru minhu ila yasirin yakunu munabbihan alama wara yace zamu ishara zuwa ga wasu 'yan kaɗan daga cikin abubuwan da Allah ya zaɓa don hakan ya zama tambihi akan abin da ke baya dalan alama siwahu kuma su nuna sauran kar ku manta wannan magana da ibn ibn Kayyakin su gaba ɗayan yanayin su ne bayi da littafi ko kwaɗe da ke tare da shi da yake marza'i da shi daga cikin tsabar abin da ya rike ne a cikin kwakwalwar shi kawai yake watsa wannan karatun jama'a sarki ya tabbata ga Allah wanda yake raba baiwar shi yadda ya ga dama wai yanzu abin da yake cewa Allah madaukakin sarki yana zaɓi, kuma zaɓin nan na nuna tauhidin Allah da darajar Allah daukakan sunan shi da wahadaniyarsa da kyan sifofin shi to bari ya kwatanta mana wasu daga cikin zabin da Allah yi wanda su tabbata mana da haka zai zai dan abin nan haka hatsin bara sai ya ce fa khalaqallahu as-samawati sab'an Allah ya halicci sammai bakwai fakhtara al-ulya minha sai ya zabi ta can sama faj'alha mustaqarral muqarrabina min mala'ikati sai ya sanya ta ta zama ita ce mazauni na dindindin ga mala'ikun shi makusanta wa khassaha bil qurbi min ya keɓance wannan sama ta can sama da kusancinta zuwa ga kursiyin Allah wa min arshi da kuma al'arshin Allah wa askanaha man sha'a min khalqi ya sanya waɗanda ya ga dama daga cikin halittun shi su zama suna zaune ne a cikin wannan sama ta can sama falaha maziyatun kaga tana da daukaka wa fadlun da falala ala irin samawati akan sauran sammai walau lam yakun illa qurbuha minhu tabaraka wa ta'ala koda a ce kuwa kusancinta da Allah ne kadai wannan falala ya ishe ta wa hadha at-tafdil wa at-takhsis ma atasawi madati samawati min abyanin adillati ala kamali qudrati wa hikmati wannan zabin da Allah ya zabi sama ta bakwai ya bata wannan falala tare da cewa abinda aka kera sama ta bakwai da shi irin shine aka kera sauran saman. shine madda din asalin material din da aka yi sama da shi ta bakwai ba bambanci da na sauran ko to wannan zabin nan da cewa Allah yana da hikima da cikan kudura wa annahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar kuma Allah yana zaba abin da ya ga dama ya halicci abin da ya ga dama wa min hadha wannan bayan misali na farko kenan ko wa min hadha daga cikin irin kuma wannan zabi misalan da za a buga tafdiluhu subhanahu yadda Allah madauki sarki ya bada falala ga jannatul firdausi aljannatul firdausi ala sa'iril jinani akan sauran aljannataku haka za a ce ku, ko aljannai wa taksisuha bi an ja'ala arshahu saqafaha da kuma yadda Allah ya kebance aljanna ya sanya al'arshin sa shine murfin saman aljanna shine rufin ɗin aljanna sai malam yayi mazai sauke lamba mai takiki yace ja'a fil bukhari ya zo a cikin bukhari a cikin mujallad na 13 fathul bari kenan shafi na 349 fit tauhidi a cikin kitabut tauhid na bukhari babun wa kana arshuhu alal mai babun da ke bayani akan cewa al'arshin Allah yana kan ruwa min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu ya kawo hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda faɗin madaikin Allah tsaya da aminci Allah tabbata gare shi da yake cewa inna fil jannati mi'atu daraja a daraja a'adda Allahu lil mujahidin fi sabili lalle a cikin aljanna akwai wato hawa guda 100 waɗanda Allah ya keɓance waɗannan hawan benaye gaba ɗayansu na mujahidai ne waɗanda suke yaƙi don ɗaga kalmar Allah kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi kowane hawa guda biyu abin da ke tsakankanin nisan tsakankanin kamar nisan tsakankanin sama da ƙasa ne fa idza altumullaha manzo Allah ce idan za ku roƙi Allah fasaluhu fasaluhul firdausi ku roke shi aljannar firdausi fa innahu domin ita firdausi awsatul janna wa a'lal ita ce mafi tsakatsaki to awsatu anan a'dalu kamar yadda ainihin imamul ah, al-khattabi ya fasara a cikin ma'alimus sunan a'dalu wa afdalu na'am kamar da Allah ya ce wa kalazika ja'alnakum ummatan wasata ai afdalu ummatin wa adal amma kaga ai umma ta karshe ko haka wa a'al janna nan kuma khatabi yace taukidi ne akan abin da ke kafin shi wasu malaman kuma kamar ibnu hibbana yace al-awsatu ana nufin mafi fadi al'a'ala kuma ana nufin mafi kasancewa a sama haka ibnu hibbana shi kuma ya fassara to ala ayi halin dai yace a'ala awsatul janna wa ko wa alal ah, mafi mafi adalcin aljanna mafi gyaruwa aljanna mafi falla da kuma mafi daukaka wa fawqahu arshur rahman yace a saman wannan aljanna al'arshin Allah yake wa minhu tafjuru anharul janna kuma daga nan ne asalin source din da kogunan aljannan da ake cewa fiya anharun min kaza min kaza din nan daga nan ne masab din su daga nan suke samun ah, supply din su na ruwa kaga Allah ya keɓance wannan ainihin wato sama a jannar firdausi da wannan falala wa fi da athari a cikin wasu ainihin asar inna Allah subhanahu gharasaha biyadihi aka ce Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dasa ita wannan aljanna da kanshi waktara hali khiratihi min kharqi ya ainihin wato zaɓe ta ga ainihin zaɓaɓɓun halittunsa wa min hadha ikhtiyaruhu min almalaikati wa daga cikin wannan kuma akwai zabin da Allah yayi na mala'iku almustafaina waɗanda Allah ya zabe su minhum daga cikin mala'ikun ala sa'irihim akan sauran ka jibrila wa mika'ila wa israfila kamar waɗannan mala'iku guda uku Allah ya musu zaɓi na musamman wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzo Allah yana faɗa cewa Allahuma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila ya Allah ubangijin jibra'ilu da mika'ilu da israfilu fatiras samawati wal ardi ya Allah wanda ya kera sama da ƙasa alimal ghaibi wash shahadati ya Allah wanda yake sanar da abin da yake ɓoye da wanda yake sarari anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifuna kai ne kake hukunci tsakanin bayinka game da abubuwan da suke sabani akai ihdini limakhtufa fihi min alhaq bi idnik Allah ka shiratar da ni zuwa ga gaskiya dangane da duk abin da aka yi sabani akan shi da izininka ya Allah innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah kai ne ke shaida da kaga dama zuwa ga ainihin wato sirati madaidaici a ƙasa malam yace rawahu muslim fi sahihihi amma muslim fitar da wannan hadisi a cikin lamba ta 770 fi salatul musafirina babun da ke bayani akan kitabu da ke bayani akan sallar matafiya babu du'a fi salatil layli wa qiyamihi babun da ke bayani akan addu'a da kuma ainihin wato sallah cikin dare tsayuwar dare sai wannan addu'a ta zo daga cikin addu'o'in da ake yi a cikin dare kamar da zamu ji yace min hadisi Aisha radiyallahu anha anna Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf sa'ala Aisha radiyallahu anha cewa Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf ya tambayi Aisha bi ayi shay'in kana nabiyullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaftatu salatahu idza qama min al-layl cewa menene da manzo Allah yake bude sallar shi da shi idan ya tashi cikin dare qalat tace kana idza qama min al-layli iftata salatahu allahumma rabbi jabaila al-hadifa tace yana bude sallar shi da wannan addu'a a matsayin du'a ul kuma sannan ana yin ta ma a matsayin addu'a dan neman fita daga cikin wani kunci na bala'in rashin fahimtar gaskiya game da wata fatawa ko wata mas'ala ko wata ka'ida ta rayuwa ko addini ko makamancin haka Allah ya shirya da mu ashahid shine can da yace Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fa zakara ha'ula'i thalathata min al-mala'ikati likamal ikhtisasihim sai kaga manzon Allah sallallahu alaihi ya ambaci waɗannan mala'iku guda uku saboda girman keɓance su da cikar darajarsu wasɗifa'ihim da kuma yadda Allah ya zaɓe su wa qurbihim min Allah da kusancin su zuwa ga Allah wa kam min malakin ghairihim fi samawati yo waye san adadin mala'iku waɗanda ba su ba a sama in ba Allah ba falam yusamma illa haula'i as-salasa amma ga ba kira kowa ba sai waɗannan guda uku fa jibrilu kaga da shi jibrilu sahibul wahayi shine wakilin wahayi alladhi bihi hayatul qulubi wal arwahi wanda da shine zukata da rayuka suke rayuwa shine abincin da ke raye zukata da rai shi wahayi wa mika'ilu shi ko mika'ilu sahibul qatri shine ainihin mai kula da ruwan sama allazi bihi hayatul ardi wal haywani wan nabati wanda shi kuma jukkunan ƙasa da ƴan adam da tsirrai su kuma anan suke samun rayuwarsu wa israfilu shi ko israfilu sahibu suri allazi idza nafaqa fihi shine ma'abocin wannan ainihin wato a ban me sunan shi ma kahogo wanda idan ya busa a cikin shi uhiyat nafakhatuhu ahyat nafakhatuhu bi idnillahi al-amwata wannan hurin da zai yi zai rayar da dukkanin matattu da izinin Allah wa akhrajatuhum min quburihim ta fitar da su kuma daga kabarbaran su wa kadhalika ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya'i min waladi adama alayhi adama alayhi wa alayhi musallatu wassalam haka kuma yadda Allah ya zabi mala'iku ya zabi annabawa daga cikin tawaga ƴaƴan adamu Allah ya ƙara mashi aminci shi da sauran annabawan wa hum mi'atu alfin wa arba'atun wa arba'atun wa ishruna alfan su annabawan guda ainihin wato dubu ɗari ne da dubu ashirin da hudu wa ikhtiyaruhur rusula minhu kuma Allah ya zaɓi manzanni daga cikin annabawan nan wa hum su manzannin salasa mi'atin wa salasa ashar wato guda ɗari uku da goma sha uku ne sai dai wannan lafazi na cewa 313 ne munkari ne za mu zo mu je lafazin da yake daidai ne cewa manzani 313 bai inganta ba abin da ya inganta game da lissafin shine adadin ashabul kafi amin adadin ashabu badrin da kuma ainihin wato adadin ashabu falut <clears throat> waɗannan da suka da suka sha ruwa waɗanda aka ce ba su sha ba rubu minhu illa qalilun minhum to qalilun din sune 300 nan da uku kamar inda ya inganta a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi wallahu ta'ala alam zai mana bayani game da wannan hadisin alama fi hadisi abi dharr alladhi rawahu ahmadu wa ibn hibbana fi sahihi kamar yadda zo a cikin hadisin abu dharr da kuma ibn hibbana ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sa a kasa sai malam yace akhrajahu ahmadu fil musnadi al ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad dinsa mujallad na biyar shafi na 178 da kuma 179 wa fi sanadihi salasatu du'afa a cikin isnadin sa akwai masu rauni guda uku wa akhrajahu ibnu hibbana ibn hibbana ya fitar da shi a lamba ta 94 mutawwalan da doguwar riwaya wa fi sanadihi ibrahim ibn hisham al-ghassani akwai wani mutum a cikin isnadin mai suna ibrahim ibn hisham al-ghassani qala abu hatim wa ghayruhu abu hatim da waninsa suka ce kazzabun makaryaci ne wa akhrajahu Ahmadu har ila yau ahmad ya fitar da shi a mujallad na biyar na musnad shafi na 265 zuwa da 66 min hadith abi umamata ta hanyar abu umama wa fi sanadihi salasatu du'afa'in aidan shi ma a cikin isnadin sa akwai masu rauni guda uku wa akhraj al-hakim fi al hakanan abu abdullahi al-hakim ya fitar a cikin mustadrak al-sahihaini a cikin mujalladi na biyu shafi na 262 min hadisi abi umamata anna rajulan qala cewa wani mutum ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama anabiyun kana adamu shin adamu annabi ne ko ku uban annabawa ne da sauran mutane kawai qala na'am manzo Allah ya ce tabbas annabi ne muallamun mukallamun Allah ya sanashe shi ilimi kuma Allah yana magana da shi qala sai ya ce kan bainahu wa baina nuhin me ya tsayin shekarun da ke tsakanin shi da ainihin annabi nuhu qala sai annabi ya ce asharatu quruni karni goma kamar shekara dubu kenan qala kam kana baina nuhin wa ibrahima to me kuma tsakanin nuhu da ibrahima tsawon zamanin qala yace asharatu quruni nan ma zamani goma karni goma qalu ya rasulullah kam kanatir rusulu me yawan annabawa qala sai annabi yace 315 jamman ghafira wa manzanni akwai guda 315 ka ji tarin yawansu to wannan shine sahihiyar riwaya cewa da goma sha biyar haka malamai suka ruwaito wanda suke huffazu mutqinuna wanda ake ansar riwayar su fiqat masu rauni kuma suka ce 313 abin mamaki kuma shine shahara a bakin mutane wa sanaduhu sahihun ala sharti muslimin isnadin wannan riwaya ingantacce ne a sharadin imam muslim kama qala al wa faqahu adh zahabi, kamar yadda hakim ya faɗa zahabi ya dace da shi kamar yadda kuma a sheikh muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan riwaya a cikin aurare fiye da guda ɗaya a cikin sahiha da cikin mishkatu da makamantansu da haka a takaice dai wannan riwaya ta inganta cewa annabawa guda ɗari ne da goma amin manzanni go guda ɗari uku ne da goma kaga zaɓin Allah ne a cikin dubban miliyoyin 'yan adam Allah ya zaɓi iyaka waɗannan kawai ce su ne manzanni sai malam ya ce wa ikhtiyaruhu ulul azmi minhum sannan su ma annabawan a cikin su sai Allah ya zaɓi wasu ya ba su muƙamun ulul azmi mazowa girma wato manya kenan manya a cikin manzanni din wahum hamsatunil al su sune biyar ɗin da aka ambata fi suratul ahzabi a cikin ahzabi wa shura da kuma suratul shura fi qawlihi ta'ala da Allah ya ce wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum ka tuna ka ba su labarin lokacin da muka ɗauki alkawari muka sanya wa mala'iku a annabawa alkawarin cewa dole su riƙe aikinsu na annabta faɗan gaskiya da wa'azi da jihadi wa minka kai annabi muhammadu sallallahu alaihi ɗaya kenan ko wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa maryama waɗannan su ne guda biyar ulul azmi rusuli a cikin suratul ahzabi kenan aya ta bakwai ko wa qala ta'ala Allah kuma ya ce a cikin suratul shura shar'a lakum min ad ma wassa bihi nuha Allah ya shar'anta muku bin addini irin wanda ya shar'anta wa annabi nuhu alaihi salam wallazi auhayna ilaika da kuma irin abin da muka aiko maka dinnan da shi na wahayi wa ma na bihi ibrahima irin kuma wanda muka yi ma ibrahimu umarni da yabi wa musa wa isa shine mene an aqimud dina wala tatafarraqu fi ku tsaida addinin gaskiya kar ku rarrabu a cikin addinin gaskiya wannan ita ce aya ta 13 a cikin sura shura waqtara minhumul khalilaini sannan a cikin ulul azmi din nan ma sai Allah ya ƙara zaben kuma badadi guda biyu Ibrahima wa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya zaba annabi Muhammadu da kakan shi Ibrahimu alaihi wassalam wa alihi wa sallam Allah ya zabe su a cikin ulul azmi din kaga zaɓin zaɓin zaɓi kenan a cikin mutane ya zaɓi annabawa a cikin annabawa ya zaɓi manzanni a cikin manzanni ya zaɓi ulul azmi a cikin ulul azmi kuma ya sake zaɓen ainihin wato waɗannan guda biyu shi sa ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mustafa manzo Allah ya fi ƙarfin mustafa khalilin Allah ne wato mustafa shine kawai wanda aka zaɓa kawai amma wanda aka zaɓa a cikin zaɓaɓɓu haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wanda aka zaɓa a cikin zaɓaɓɓu ɗan ɗariƙa ku yi haƙuri kar ku jawo shi idan muna irin wannan katukan saboda su ne gaskiya dan yanzu wani ya zama fara ka sai ce an soki annabi ba suka ce ana faɗan tsatsar gaskiya ne manzo Allah ya fi ƙarfin Mustafa Mustafa ya wuce nan Khalil ne na Allah zaɓin zaɓi kamar irin abin da suke tarawa da fitina game da cewa wai ana salati ba a ce manzo Allah sayyidina ai wai reni ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai salati baka ce sallallahu ala sayyidina ba ko kira shi ka ce baka ce sayyidina ba babu shakka wannan lafazi ne na girmamawa da darajawa amma bai tabbata ba a cikin sunna ana sa shi a cikin salatin manzo Allah bai kanta da salatin da haka ba kuma sahabban da suka zo a bayan shi ba su karantar da haka ba haka tabi'ai ba a samu daga cikin wani a cikin wanda suka rayu a cikin zamanna masu falala ba mu kuma irin addinin da muke mun riga mun ce irin nasu muke da tunda dai ba su faɗa ba to bare ne bane rashin faɗa shine daidai karanta fatawa musamman da ibnu hajirin ya bayar akan haka malam nasir albani ya kawo ta a cikin littafin asli Fatis sala cewa mutane suna ta rigingimu akan cewa shin za a sanya sayyidina ko ba za a sanya ba a cikin salatul ibrahimiya kuma rashin sanyawan shin wulakanta annabi ne ko ko daidai ne sai malam albani ya ce bari na ruwaito maganan malam ibnu Hajirin saboda kasancewar shi babban malamin shafi'iyya wanda ya haɗa tsakanin ilimin hadisi da fiqh kuma saboda shafi'iya sun fi kowa zakewa game da wannan mas'ala sai ya kawo an mishi tambaya ya bada amsa cewa wannan lafazi na girmamawa ne amma bai zo a cikin riwayoyi ingantattu ba sahabbai basu faɗa ba tabi'ai basu faɗa ba yace kuma kar a ce manzon Allah ya ya faɗa ne saboda tawalu domin da tawalu ne da sahabbai su sun cinga faɗa ko basu faɗa ba kamar yadda in ya kira sunan shi da kan kanshi bai cewa kanshi sallallahu alaihi wasallama amma sahabbai sun kira sunan shi tun yana rayu suna faɗa dan sun gane wannan tawali'u ne yake ne yake tana na a cikin littafin sifatu sala na albani da haka wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi karfin a ce mishi mustafa ba rage mai daraja bane a kokarin tabbatar da daraja shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mujtaba ne zababbe ne a cikin zababbu khalili ne na Allah madaukin sarki Allah ya shirya da mu shine sai malam yace a nani mako wa min hadha subhanahu daga kuma irin wannan ne yadda Allah madaukakin sarki ya zabi walada Isma'ila min ajnasi bani adama ya zabi ƴaƴan Isma'ilu zuriya annabi Isma'il daga jikin sauran jinsin mutane thumma ikhtara minhum bani kinana sannan a cikin su kuma ya zabi banu kinana ta min khuzaima su ma ya zabe su thumma ikhtara min waladi kinana quraishan sannan daga cikin kinana kuma ya zabi quraishawa thumma ikhtara min quraishin bani hashimin sannan daga cikin quraishi kuma ya zabi banu hashim sun maktara min bani hashimin sayyida waladi adama muhammadan sallallahu alaihi wa ala wasallama sannan daga cikin kuma banu hashim Allah ya zaba muhammadu shugaban ƴaƴan adamu gaba ɗaya Allah ya kara mashi salati da aminci da mutan gidansa a ƙasa sai malam ya maza ya ce rawa muslimun fi sahihihi muslim ya ruwaito a cikin as-sahih a cikin lamba ta shida. fil fada'il cewa babu fadli nasibin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babun da ke baya akan falalan nasaban manzon Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa an wasiya ya bin al-asqa radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana fadan cewa inna Allah astafa kinanata min waladi isma'ila Allah ya zabi kinana daga cikin ƴaƴan isma'ilu wastafa quraishan min kinana Allah ya zabi quraishi daga cikin kinana wastafa min quraishin bani hashim ya zaɓi daga cikin quraishawa kuma ya zabi bani hashim wastafani min bani hashim Allah kuma ya zabe ni daga cikin bani hashim wa kinanatu iddatu qaba'ilu qaba'ila abuhum kinanatu bin khuzaima in aka ce kinana wasu kabilu ne masu yawa wanda babansu shine kinanatu dan khuzaima rawahu tirmidhi bi nahwi wa rawahu tirmidhi bi nahwi tirmidhi ya rawaito kwatankwacin wannan a cikin lamba hadisi na 3616 da 12 fil manaqibi a cikin babu ma jaa fi fadlin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama warawahu bi atwala minhu kuma ya rawaito shi da wanda yafi wannan tsayi a cikin lamba ta 3609 bi lafzi da lafazin inna allaha astafa min waladi ibrahima iba isma'ila Allah ya zaba da gaskiya Ibrahim ya zaba Isma'ilu wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana ya zaba kuma daga cikin ‘ya'yan Ismailu banu kinanata wastafa min bani kinanata ƙuraishan ya zaba kuma ƙuraishu daga cikin bani kinana wastafa min ƙuraishin bani hashimin ya zaba kuma ainihin wato daga cikin banu hashim ƙuraishi ya zaɓi banu hashim wastafa ni min bani hashim wa qala tirmidhi tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne ingantacce kuma kyakkyawa wa huwa kama qala su shaibu suka ce kuma abinda tirmidhin ya faɗa cewa hadisin ya inganta haka yake wa kazalika ikhtara ashabahu min jumlatil alamin ha kuma manzon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya zabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin tawagar mutanen duniya gaba daya wa ikhtara minhumus sabiqin alawwalina a cikin sahabbai kuma ya ƙara zaben waɗanda suka shiga musulunci da farko wa ikhtara minhum ahla badr a cikin da suka shiga da farko kuma ya ƙara zaben wasu sune wanda suka je yakin badar wa ahla bai'atir ridwani ya sake zaben wata tawaga masu ainihin wato daraja da suka je wannan bai'atir ridwani ta hudaybiya kenan wa ikhtara lahum min ad-dini akmala ya zaben musu addinin da yafi kowanne cika wa min ash-shara'i afdalaha ya zaben musu shari'a da fi kowace cika wa min al-akhlaqi azkaha ya zaben musu daga cikin halaye mafi kyau wa atyabaha mafi dadi wa atharaha mafi tsarki wa ikhtara ummata muhammadin ummatahu sallallahu alaihi wasallama ala sa'iril umami kuma Allah ya zaba al'umman manzon Allah alaihi salatu wassalam akan sauran al'ummomi kama fi musnadil imami ahmada kama yadda zo a cikin musnadin imamu ahmad wa ghairihi min hadisi bahad ibn hakim ibn muawiyah ibn haida an abihi an jaddihi qala daga hadisin ainihin bazu dan hakim daga baban shi daga kakan shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace antum mufuna mufuna saba'ina ummatan za ku kai yawan al'umma guda saba'in antum khairuha ku kuka fi kowa alheri wa akramuha ko fi kowa girma alallahi a wurin Allah karu manta ko yana dauko mana misalai ne daya bayan daya kawai Taɓi-taɓi haka game da yadda Allah ke zaben abubuwa a ƙasa malam ya ce rawahu ahmadu fil musnadi a cikin mujallar na biyar shafi na biyar da lafazin in innakum waffaitum saba'ina umma lalle ku kun kai daraja al'umma saba'in alhadifa. wa kaza ibn haka ibn majah ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa a lamba hadisi na 4288 fi zuhudi babu sifati ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama babun da ke bayani akan sifa al'umma annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi warawahu tirmidhi fi sunanihi tirmidhi ma fitar da shi a cikin sunan ɗinsa a cikin lamba ta hudu fi tafsiri surati ali imrana cikin tafsirin ali imrana bilafzi innakum tatummuna saba'ina umma lalle za ku cika yawan al'umma saba'in alhaditha wa sanaduhu hasanun isnadin shi kyakkyawa ne wa qala tirmidhi hadha hadithun hasanun wa sahahu al-hakim wa wafaqahu adh-dhahabi tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa hakim ya inganta shi kuma al-Imam zahabi a cikin wato abin nan kenan mustasar din shi da yima abin nan littafin Hakim ya yarda da wannan ingantawa da Hakim ya masa sai malam yace qala Ali ibn al-Madini wa Ahmad Ali ibn al-Madini da Ahmad dan Hanbali suka ce hadisu Bad ibn Hakim an abihi an jaddihi sahihun ina ruwan malam ibn qayyim yace waɗannan malamai manyan malaman hadisi suka ce riwayar bazu dan hakimin daga baban shi daga kakan shi ingantacciyar isnadi ne babu shakka isnadi daga cikin min ahsanil asanidi a cikin riwaya wa zahara atharu hadha al-ikhtiyari fi a'malihim wa akhlaqihim wa tauhidihim wa manazilihim fil jannati wa maqamatihim fil mawqifi kuma waɗannan ainihin sahabbai da Allah ya zaba ya ba su ainihin daraja ya ba su falala ya ba su halaye nagari shari'a mai kyau an ga tasirin wannan zaɓin da Allah ya musu ya bayyana a cikin ayyukansu da ɗabi'unsu da tauhidinsu da wuraren zamansu aljanna da matsayinsu a ranar alkiyama fa innahum a alaminan nasi ala talli fawqihim ala tallin fawqahum yushrifuna na yushrafuna Ya yace da musu sahabbai da sauran ainihin wato al'umma annabi sallallahu alaihi za su fi kowa daraja ranar kiyama suna nan akan saman duk inda mutane suke akan wani tudu saman mutane ana leƙensu ana su. Allah ka samu a cikinsu wafi tirmidhi min hadisi buraidat ibn al-husaybi al-aslami qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi yace ahlul jannati 20 wa mi'ata wa mi'atu saffin yan aljanna za a yi musu sahu sahu guda dubu guda 120 ko 80 minha min hadhihi al-umma sahu 80 daga cikin 120 dinnan dukkan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wa 40 min sa'ir al-umami 40 ne na sauran al'umma ma'ana tusad kenan ko duka a cikin al'umma mu ne Allah ka samu a ciki qala at-tirmidhi hadha hadithun sahih hasan tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa a ƙasa malam yace akhrajahu at-tirmidhi fi sunanihi a cikin lamba hadisi na 2549 fi sifatil janna a cikin sifatul janna ta ya fitar da shi babu ma jaa fi kam saffu ahlil janna wa hassanahu tirmidhi ya kyautata wannan hadisi wa ahmadu haka imamu ahmad ya fitar da shi fil musnadi a cikin mujallad na biyar shafi na 347 wa ibn maja a cikin lamba hadisi na 4200 da ainihin 89 fi zuhudi babu sifati ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin babun da ke bayani akan siffa al'umma manzon Allah ira da aminci Allah su tabbata a gare shi min turqin ta hanyoyi daban wa sanaduhu sahihun isnadin ingantacce ne wasahu ibn hibbana al-imam ibn hibbana ya inganta shi wal hakim da hakim a cikin mujallal na 1 shafi na 82 cikin ainihin musaddar kenan wa fil babi an ibn abbas wa ibn mas'ud wa abi musa inda tabarani sannan akwai irin wannan riwaya daga ibnu Abbas da ibnu mas'udin da abu musal ash'ari Allah ya gafar Allah ya musu ainihin yarda gaba ɗayan su a cikin a cikin wajen tsabarani a cikin mu'jam din shi kenan a sama sai malam yace wallazi fi sahihi abin da yabo a cikin ingantacciyar riwaya ta bukhari min hadisi abi sa'id al-khudri na riwaya abu sa'id anin nabi sallallahu alaihi wasallama fi hadisi ba'sin nari a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama dake bayani akan tayar da wuta wallazi nafsi bi yadihi inni la atma'u an takunu shatara ahli al-janna manzo Allah ya ce na rantse da Allah da raina yake hannun shi na shine a ce ku kun zama rabin yan aljanna wannan hadisi ma ya ce huwa qit'atun min hadisin tawilin rawahu muslimun fi sahihi bangare ne na wani dogon hadisi da muslim ya fitar a cikin sahih sa a lamba ta 222 min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu fil iman hadisin abu sa'id a cikin kitabul iman babu qaulihi yaqulu allah li adama ukhrij ba'atha an-nari min kulle alfin tis'ami'atin wa tis'atin wa tis'ina za a ce mishi a fitar a fitar a fitar da rabon wuta a cikin kowace dubu mutum da tara sune rabon wuta ko Allah ka tsare mu daga zama rabon wuta wa fil babi an ibn mas'ud akhrajahu al-bukhari a cikin wannan matsala akwai hadisi daga ibn mas'udin da bukhari ya fitar a cikin mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da biyar da muslim a cikin ainihin wato lamba ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya a sama malam ya ce walam yazid ala zalika manzo Allah bai ƙara komai akan wannan magana ba yace kawai ina kwaɗayin a ce ku ne rabin yan aljanna to sai kuma nan gashi manzo Allah yace za ku kasance biyu bisa ukun yan aljanna kaga biyu bisa uku ya rabi yawa ko sai malam yace wa imma an yuqala fa imma an yuqala hadha asaw ko dai a ce wannan yafi inganci wa imma an ko kuma a ce innan Nabiya sallallahu alaihi wasallama tama an takuna ummatuhu shatar ahli janna Allah ya so a ce mutanen shi sun zama rabin yan aljanna fa alamahu rabbuhu fa qala sai manzo Allah Allah shi ya sanar da shi cewa innahum samanuna saffan min mi'atin wa ishirina saffa ai ma sun wuce rabi za su zama sahu 80 ne daga cikin sahu 120 na sahun aljanna janna fala tanafi bainal ne babu sabani tsakanin hadisan guda biyu kuma ta iya yiwuwa duk da haka ba dole ne zama kowane sahu iya adadin mutanen da ke cikin shi ɗaya da wani sahu ba ba dole bane haka ya faru wallahu a'lam qala al-hafiz fil fath ibn azir ya fada cikin fathul bari a can ƙasa kina ke karanta wannan ko cewa a cikin mujallar na 11 shafin 336 fa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma raja rahmata rabbih an takuna ummatuhu nisfa ahli aljanna atahu martajahu wa zadahu kamar kace da Allah madaukin sarki a lokacin da manzon Allah saboda tausayin sa ya so a ce mutane al'umma shi sun zama rabin aljanna sai Allah ya bashi wannan abin da ya so kuma ya kara mushi sai malam yace wa min tafdilillahi li ummatihi wa ikhtiyarihi laha annahu wahabaha min al-ilmi wal hulmi ma lam yahabhu li ummatin siwaha na da cikin falalar da Allah ya girmama wannan al'umma da ita shine Allah ya baiwa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi da hankalin da bai baiwa ta al'umma wadda ba ita ba wa fi musnad bazzari a cikin musnad al-imam al-bazzar wa ghairihi min hadith abi darda'i qala yace samitu abul qasimi muhammadin muhammadan sallallahu alaihi wasallam Na naji baban qasimu yana fada yana cewa inna allah ta'ala qala li isa ibn maryama lalle allah ya ce da isa dan maryamu ce da shi inni ba'ithun min ba'dika ummatan zan aiko wata al'umma bayanka in asabahum ma yuhibbuna dan sanda duk suka samu abin da ya ba su dadi suka ji dadi suka gode abinda suke kauna hamidu sai su gode wa shakaru su ƙara godiya aikaci wa in asabahum ma yakrahuna idan suka gamu da abin da suke kyama wanda ba sa so ihtasabu sai su nemi lada wa sabaru su yi hakuri su nemi lada da wannan hakurin wala hilma wala ilma ba wanda ya kai su hankali ko ilimi qala sai Isa ya ce ya rabb ya Allah kaifa hadha wala hilma wala ilma to ya wannan zai kasance alhalin ka ce ba ilimi ne ba ba ilimi ne a ba wanda ya kai su ilimi ba wanda ya kai su hankali kuma qala u'tihim min hilmi wa ilmi zan ba su ilimi na ne da hankali na wannan hadisi a kasa ma da yace rawahu ahmad a cikin a cikin musnad ha mujallad na shida shafi na 450 min hadisi abi darda radiyallahu anhu wa isnaduhu hasan mala yace isnadin shi wai mai kyau ne wa zakarahu al-haythami fi majma'i zawaid haitham ya ambace shi a cikin majmu'ul zawaid a cikin juz'i na 10 shafi na 67 wa qala yace rawahu ahmad wal bazzar wa tabarani fil kabir ahmad da bazzar da barani sun tushe a cikin al kabir da al awsat wa rijaluhu wa rijalu ahmad rijalu sahih mazajen riwaya imam ahmad mazajen riwaya ce ta ainihin wato sahihin isnadi ghairul hasani bin sawar in banda hasan dan sawar wa abil halbasi yazid ibn maisara wahuma huma da kuma wannan mutum mai suna abil halbasi yazid ibn maisara kuma su ma dukan amintattu ne in ji ainihin al sai dai wannan hadisi jama'a ba'ifi ne ko ma ka ce maudu'i ne domin duk isnadojin shi gaskiya saboda Allah suna kaiwa ne su komo akan majhulai ko kuma muttahamai da ƙarya babu wani isnadi kwaya ina shi da inganta wannan shine abin da tahqiqi na ilimi ya tabbatar kamar yadda Nasiruddin Albani ya tattauna wannan mas'ala a cikin Abda'ifa a inda ya kawo wannan hadisi baya ga wannan da ya ambata al-Imam al-Hakim da Ibn Asakir a cikin Tarihu Manati Dimashqa da Ibn Abi Dunya a cikin as da Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya duka sun rawaito wannan hadisi amma duka waɗannan hadisi suna gudana ne akan mutanen da suke ba'ifai ko majhulai ko kuma irin wannan wasaka wadda haisami kawai ya haika ta ba tare da tantance ta ba da haka wannan riwaya bata inganta ba yadda yake zaka ga su gabobi a ciki suna da madogara cewa hakuri na kawo lada idan ka shiga musiba sannan kuma ka shiga falala godiya tana kawo ƙari da makamancin haka wannan suna da asali a cikin wasu ingantattun nasoshi amma hadisin da wannan sura da kokarin tabbatar da wannan falala gaskiya saboda Allah za'ifi ne jiddan wallahu ta'ala a'lam wa min hadha ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala min wal bilad bayan da ka ji magana akan zaɓin da Allah ke yi wa ainihin wato mutane kuma Allah yana zaɓan wurare da garuruwa khairaha wa ashrafaha ya zaɓi gari ko wuri ya sanya shi mafi alherin garuruwa mafi daraja wahiyal baladul haramu jiyan da ya zabi ainihin makka ya maida ita gari mai alfarma fa innahu subhanahu wa ta'ala ikhtarahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zaɓi makka ga annabinsa Allah ya ƙara masa ainihin wato aminci da sallama da salati waje alahu manasika li ibadi kuma Allah ya sanya makka ta zama wurin bauta ga bayinsa wa aujaba alaihimul itiyana ilai Allah ya wajabta wa bayi zuwa garin makka tafiya ta kanar zuwa ƙasar makka min alqurbi daga kusa wal bu'di da kuma nesa min kulli fajjin amiqin daga kowane lungu mai nisa fala yadkhulunahu ba sa shiga makka illa mutawadi'ina sai cikin kaskantar da kai mutakhashshi'ina masu ainihin kokarin jin tsoron Allah mutazallilina masu wulakantar da kansu a gaban Allah kashifi ru'usihim kansu a bude mutajarridina min libasi ahli dunya suna masu kwabe jikinsu daga sitarar duniya sai sun yi tumbar su sanya majanyi su daura jikinsu waja'alahu haraman amina Allah ya sanya wannan wuri ya zama wuri mai aminci kuma mai alfarma la yusfaku fihi damun Allah ya haramta a zubar da jini a cikin wannan wuri wala tu'dadu bihi shajara ba a tumbake wata bishiya ta tsiro a wannan waje wala yunfaru lahu saydun ba a firgita wani abun farauta a cikin wannan harami wala yuktala khalahu ba a tsinki ko a ainihin wato dofe wani tsiro daga daga cikin ƙasar makka gashi a ƙasa yace la yu'dadu shajaruhu ba a karya bishiyarsa wala yuqtau kuma ba a tsinke ta wal khala annabatu ratib alkhala da yace anan shine danyen tsiro wa ikhtira'uhu abinda ake nufi da ikhtira qat'uhu cire shi wala yultaqatu luqtatahu ba a tsintuwa a cikin garin makka littamliki mutum ya tsinta da sunan ya samu Allah ya bashi irin yara balli tarihi sai dai idan shi wakili ne na mutane wanda zai dauka ya je ya ci giya ko dan sanda ne ko jami'in tsaro laisa illa sam sai dai haka Waje ala kasdahu mukaffiran lima salafa min ad-dunubi Allah ya sanya zuwa kasan Makka da zuwa yin wannan wannan waje dan yin ibada yana gafarta wa mutum zinubai gaba daya mahiyal lil azwari ashari kurakure haqqan lil khataya a rugurguza laifuffukan mutum kama fi sahihaini kamar daga cikin bukhari da muslim an abi hurairata qala sayyidina abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama man ata hadha baita. wanda duk yazo wannan daki na Allah falam yarfas bai yi ainihin kwarkwasa ba walam yafus yafsuk bai yi fasikanci ba raja'a zai koma ka yauma waladatu ummuhu kamar yadda uwar shi ta haife shi babu zanibi ko misqal zarratin bukhari ya rawaito wannan a cikin kitabul hajji a cikin ainihin mujallad na uku shafi na 302 babu fadlil hajji al mabruri babu nikirin akan falala hajji wanda aka yi shi babu sabo a cikin sa da kuma a cikin mujalladi na hudu shafi na 17 babu qaulin lahi azza wa jalla fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj sai kuma muslim a cikin lamba ta 1500 ta 1350 a cikin kitabul hajji babu fadlil hajji wal umra wa yawmi arafa wal lafzu li muslimin wannan lafazin da aka kawo nan imam muslim ne sai malam yace walam yarda li qasirihi min ath-thawabi Dunar janna Allah bai yadda ba ya baiwa wani da ya je aikin haji wani sakamako ƙasa da aljanna ba fa sunan a cikin sunan min hadisi Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu qala sayyidina Abdullah dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tabi'u bainal hajji wal umra ku dinga yin umra bayan haji ku dinga yin haji bayan umra shine ma'anan tabi'u in kai haji sai kai umra in kai umra sai kai aikin haji fa innahuma domin su biyun yamfiyanil faqara suna kore talauci wadh-dhunuba suna kore zinubai kama yamfil kiru khabasal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddati kamar yadda ziga-zigi yake goge dattin da ke jikin karfe da zinariya da azurfa walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun dunal janna aikin haji da mutum zai yi wanda yake yadda Allah ya ce a yi shi ba yi da sakamako ƙasa da aljanna wane mutum sai mala ya ce a ƙasa wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi a cikin lamba ta 810 fil hajji babu ma jaa fi thawabil umra da kuma nasa'i a cikin juz'i na biyar shafi na 115 fil hajji shi ma ila yau a cikin kitabul hajji babu fadlul mutaba'ati bainal haji wal umra babu da kibayani akan wato biyo bayan hajji da umara da kuma Ahmad a cikin musnad din shi cikin lamba ta 3669 wa sanaduhu hasanun isnadin wannan riwaya ya zama kyakkyawa walahu shahidun min hadisi umar inda ahmada yana da ma mai ƙara mashi ƙarfi riwaya imamu ahmad ta hadisin umar a cikin lamba ta 167 wa ibn maja a cikin lamba ta 2887 wa akharu da wani shahidin na uku kenan ko na biyu kenan ko min hadisi ibn abbas inda nasa'i a cikin ainihin imamu nasa'i kenan a cikin mujallad na uku na biyar shafi na 115 wa bihi ma yasihu al idan ka hada sai ya zama sahihul li ghairihi kenan kuma na qawlihi tabi'u abin da ke tabiwa ij'alu ahadahuma tabi'an lil akhari ku sanya dayan su yana bin bayan daya waqi'an ala aqbihi ya dinga fadowa a bayan dayan ai idza hajjtum ma'ana idan kun yi aikin haji fa atamiru sai kuma ku je ku umara wa idza atamartum idan kun yi umara fa hajju sai kuma ku je ku yi aikin haji fa innahuma muta muta mutabi'ani masu bin bayan junan su ne ina fata mun gane wannan jama'a wannan duka yana bayyana mana falala ainihin wato garin garin makka gari mai alfarma wa fi sayyaini an abi hurayta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma daga umara zuwa umara suna zama kaffara tsakanin abinda da ke tsakankanin su na zinubai wal hajjul aikin haji mai kyau laisa lahu jazaa'un illa aljanna ba shi da sakamako sai aljanna wannan bukhari ya fitar da shi a cikin mujallal na uku shafi na 476 cikin kitabul haji babu wujubul umra da muslim a cikin rakami na 1349 a cikin kitabul haji babu fadlil haji wal umrati wa yawm arafa sai ya ce falau lam yakun al baladu aminu khayra biladi da wannan gari mai aminci bai zama mafi alheri daga cikin garuruwan da Allah ya kera ba wa ahabbaha ilaihi da ba shine Allah ya fi so ba wa mukhtarahu min albiladi da ba shine Allah ya raba cikin garuruwa ba lama ja'ala arasatiha manasika liibadi da Allah bai sa fadin kasar arasat shine country yard waɗannan wurare arafa muzdalifa mash'arul harami mina ah, ka'aba da sauran wuraren da ake ibada sune arasat da waɗannan fagage da ke cikin ƙasar makka da Allah bai zaɓe shi ya ce su ne zaɓin da yake so a ji a ibada ba fara da alaihim ƙasa da ha da Allah bai sawa mutane su zama farilla na fata waɗannan wurare ba waje ala zalika min akadi furudil islami da kuma Allah bai sanya haka ya zama daga cikin farillan musulunci mafi ƙarfi ba wa aqsama bihi da kuma Allah bai rantsuwa da baitullahi harami ba fi kitabil aziz fi mawdu'ain minhu a wurare guda biyu faƙala ta'ala Allah ya ce wa hazal baladin amin wattini wa tuni kenan ko wa tsoro sinin wa hazal baladin amin ƙala ta'ala kuma Allah ya ce la mu bi hazal balad duk waɗannan fassare-fassare na ainihin waɗannan rantsuwa ‘yan uwa ɗalibai su koma littafin da muka ambata a ran nan shine aqsamul qur'an na dai shi wannan bijimin malami ibnu qayyim al sai ga sarorin da ke cikin rantsuwa da Allah yake da abubuwa mabambanta a cikin alqur'ani mai girma وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها باب ونوري أتكن دوني النم إذا أتي هذا مواجبي أكن دون ذي يتفزوا والننقري يجي أينهن يتوافي ya ainihin ya dawafi ga ɗakin da ke cikin wannan wajen babu wani gari da aka wajen ta mutane dole sai sun je shi in ba maka ba babu wani da za a ce ka je kai dawafi ma wani ɗaki in ba maka ba ala wajhil ardi mawdu' mawdu'un yushra'u taqbiluhu wa istislamuhu babu wani wuri a duniya nan da yake shari'a ne ka je ka taba shi ka yi mishi sumba wa tuhattul khataya wal azwaru fihi kuma a gafarta mutun zinubai da kurakuran shi a wannan garin ghairal hajar al aswad banda dutsen nan da ake cewa hajar al aswad ma'ana babu wani dutse da yake shari'a ka sambace shi ko ka taba shi kuma a ce in kai haka ka samu lada babu wannan a duniyar nan sai hajar al aswad Wan rukunin yamani da shi da ainihin rukunul yamani wa sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna salata fil masjidil harami bi ma'ati alfi salati kuma ya tabbata manzon Allah ya ce sallah a cikin wannan masallaci na masjidil haram matsayinta ɗaya da sallah dubu fa fi sunanin nasa'i wal musnadi na'am dubu dari ko a cikin sunan nasa'i da musnad imam ahmad da isnadin sahihin ana abdullahi ibn zubair daga sabi abdullahi dan zubair anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin sallah a wannan masallacin nawa na madina kenan ya fi salla dubu fi ma siwahu in dai ba nan masallacin ba illa almasjid haram, in banda masallacin makka bi mi'ati salatin inda shi kuma ya fi shi da sallah ɗari wannan hadisi rawahu ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya shi a cikin as-sahih din shi a ƙasa malam yi takharijin shi ce laisa fil matbu'i min sunan nasa'i wannan hadisi baya cikin abin da aka buga na sunan nasa'i al-mujtaba kenan wala allahu fil kubra watakila yana cikin asalin sunan nasa'i din babba wa huwa inda ahmada fil musnadi wannan hadisi yana gurin imam ahmad a cikin musnad mujallar mujallad na biyar shafi na biyar wa isnaduhu sahihun isnadin shi ingantacce ne wa sahu ibn hibbana ibn hibbana ya inganta shi a cikin ainihin lamba ta dubu da da bakwai a zahiri sanda suke wannan magana ba a buga littafin sunan al na Imam nasai ba domin Nasa'i na littafi guda biyu akwai sunan al babba akwai kuma a sunan Nasa'i shahararriya to ita ce ba din wadda malam Musa Sabi yake karantawa ana to a cikin babu wannan hadisin amma lallai akwai a cikin wancan babban domin sanda malam yake wannan magana babu ita a buge ita al-kubra din amma yanzu an buga kuma hadisin yana ciki da haka ya tabbata kenan magana da malam ibnu qayyim ya faɗa haka take insha Allah wa hadha sarihun fi anna al-masjid al-harama afdalu biqa'il ardi ala al-itlaq wannan yana nuna karara cewa wannan ainihin wato masallaci na masjidil haram ya fi kowane wuri daraja kai tsaye walidhalika kana shaddu rihali ilayhi farda da haka ya zama niyyar tafiya wannan gari da sunufin ibada farilla ne Wali li ghairihi mimma yustahabbu wala yajibu amma in ba shi bane a iya zama mustahabbi ne amma ba dole bane kaman zuwa madina kaman zuwa masallacin baitul maqdis wa fil musnadi wa tirmidhi wa nasa'i a cikin musnad imam ahmad da tirmidhi da nasa'i ana abdullahi ibn adi ibn al-hamara annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa waqifun ala rahilatihi bil haw bil hazwara sayyidina rasulullahi yana tsaye ainihin wato a wani wuri da ake ce ma hazwara gashi na kasa ce ka kaswara mawdi'in bi makka wani wuri a ƙasan makka wal hauzara fil asli asala abin da ake yi da hauza da hazwara amin arrabiyatu sagira shine tsauni kankani summiyat bi zalika li'annahu kana hunaka rabiyatun sagira ana cewa wannan wurin hazwara ne saboda wani dan tsauni ne kankani a ƙasan makka manzo Allah yana tsaye a wajen sai aka ji shi yana faɗa yana cewa wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah sannan manzo Allah zai hijira kenan yace na rantsi da Allah ya ke makka ke ce garin da tafi kowane gari alheri kuma garin da Allah ya fi so gaba ɗaya a cikin garuruwan da Allah ya halitta walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu wallahi ba dan mutanen garinmu ne suka kore ne suka ce ba garin nan ba wala da ban fita ba qala tirmidhi tirmidhi yace haza hadisin Hassanun sahihun wannan hadisi ingantacce ne kuma kyakkyawa a shahidi shine yace innaki la ahabbu ardillahi ilallahi kuma yace innaki la khairu ardillahi kaga mafi kaunatuwa a wurin Allah mafi kuma falala a kasa malam yace rahu ahmad a cikin mujallar na hudu shafi na uku da tirmidhi a cikin lamba hadisi na 3921 fil manaqibi babu fadli makka Wabnu maja a cikin lamba hadisi na 3108 fil manasiki shi ma babu fadli makka wa isnaduhu sahihun isnadi ingantacce ne wasu sahu na hibban ibn bana ya inganta wannan isnadi a cikin lamba ta biyar. bal ya ce kai ba maka ba wa min isha, daga cikin abubuwan da garin makka ya samu falala a kai kaunuha qiblatun li ahli al kulli cewa ita al mutanen duniya ne gaba ɗaya? falaysa ala wajhi al-ardi qiblatun ghayruha babu wata alqibla ga duk mutanen duniya in ba ka'aba ba kaga ya tsawaita bayani dangane da fallar ka'aba ko karumanta yana wannan magana ne yana makka zaka dole ne ya zama yana da shu'uri na bari ya warware bayani sosai game da falalan makka wa min khawasiha aidan annahu yahrumu istiqbaluha wastidbaruha inda qada'il haja duna sa'ir biqa'il ard ha ila daga cikin falalan makka cewa ya haramta ka kalli makka ko ka bata baya wajen biyan bukata fitsari ko kashi ko makamancinsa banda sauran wuraren duniya ya haramta ka kalli eh, alƙibla ko ka bata baya ka yi kashi ko fitsari ka yi hamma da tofar da mai majina, jina duka ya haramta saboda falalan wannan alƙibla wa asawkul mazahibi fi hadhihi almas'alati yace mafi inganci game da mazhabubin wannan mas'ala annahu la farqa fi dhalika bainal fada'i wal bunyan ba bambanci tsakanin wanda zai yi fitsari ko kashi a sarari da wanda zai yi a cikin gini yana ishara zuwa ga masu cewa in a cikin bayi ne babu komai Ya ce a da ginin bayi da sarari duk ɗaya ne wajen wannan ainihin mas'ala sai yace a bid'ati ashara dalilan qad zukirat fi hadha fi ghairi saboda akwai dalilai fiye da goma sha wanda aka ambata ba anan ba walaysa al mufarriqi ma yuqawimuha albatta wanda ya raba tsakanin cikin gini da wajen gini bai da dalilin da zai mukawama da waɗannan har abada ba zai samu ba ma a tanaqudihim da kuma sun yi tufka da wara fi miqdaril fada'i akan yadda ba auna cewa ina ne wato sarari wal ne da kuma gini domin sararin da kake hala akwai wani gini a can gaba da shi duk ginin da kake kuma akwai sarari a cikin shi mana girman bayin watakila ko girman wajen shin dinnan sarari ne har zuwa bangon can ko ko nan ba sarari ba ne suna da tanakudi game da wannan walaysa hadha mawdi istifa'il hijaji min at-tarafayn yace amma ba nan bane wurin bayani dalla dalla game da wannan mas'ala Allah ya zika malai ibul qayyim wannan karatun ya sake yin shi a wani waje a cikin littafansa ina jin in ba na manta ba cikin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin to kaga waɗannan sune malamai jama'a na gaskiya da gaskiya ka ji karatu yana fitowa kamar ana kamar ana abin nan wato inda ka san ana ana ana kera shi daga daga kamfani kamar ana yin shi wato irin irin bulk abin nan da ake eh, production ana ana yi kawai ana ana ana ana reproducing idan ka je misali gidan biredi ba ka za ka ganshi ana ta fito da shi ba saboda nan ne gidan biredin amma kai kwaya ɗaya za ka samu ka je da shi gida ko to haka ibn al-qayyim suke da wannan ilimin makanta ibn taymiya haka ta haifar da waɗannan malama kuma ka dinga tana cewa wannan fa wai da kai yake yin shi kuma ba ma ya je ba ya zauna zaman karantarwa ne ko ko zaman karatu ba ya je aikin haji ne sai ga bari ya danyi wani aiki ma'ana inda ɗalibi ne zai walacca to sai ya shiryo kenan to abin sai ya fi haka inda zai zauna zaman majalisi ne na imla'in karantarwa sai ya fi haka amma wannan ya ce ne bari kawai ya dan rage lokaci shine ya wannan littafin Allah ya gafarta musu wa min khawasiha aidan anna al-masjid al-harama awwalu masjidin wudi'a fil ardi ya ci gaba da bayani akan falalar Ka'aba falalar garin Makka yace daga cikin falalan garin Makka har ila yau akan kasancewar masallacin Makka shine mafi alheri kuma wuri na farko da aka gera aka kera a ƙasa inda ake ibada kama fi sahihaini an abi dharrin qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an awwali masjidin wudi'a fil ardi abu dharrin al-ghifari yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama game da farkon wurin da aka gina masallaci a ƙasa fa qala sai yace al masjidul haram sai yace mana masallacin makka qultu sai nace thumma ayyu sai kuma ina qala sai yace al masjidul aqsa masallacin baitul aqsa na ainihin ah, birnin Qudus kenan ko qultu sai nace kam bainahuma me ya tsawon lokacin da ke tsakankaninsu qala sai yace arba'una aman shekara arba'in a ƙasa mala ya ce bukhari ya fitar da wannan a cikin mujallar na shida shafi na 290 da kuma 291 fi ahadithul anbiya'i a cikin kitabu a ahadithul anbiya'i babu lahi ta'ala wata Allahu Ibrahima khalila da kuma muslim a cikin lamba ta 520 a cikin ainihin fi a awwal kitabin masajidi wa mawadi'is salati qala al-hafiz ibn hajar fil ibn hajar ya fada cikin fathul bari ya ce hadha al-hadisu yufassiru al ta'ala yana fassara ma'anar faɗin Allah da ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata lallai farkon gidan da aka kera wa mutane don yin ibada wallahi shine na bakka din nan qala yace wai yadullu ala anna al-murada bil baiti baitul ibada ya nufin kuma abinda ake nufi da gidan shine wurin ibada la mutlaqal baiti ba wai gida kawai ga magari ba وقد da ذلك sarihan an aliyin أخرجه إسحاق بن راوية وابن أبي abi بإسناد صحيح isnadin sahihin anhu ya zo kuma ƙarar ita wannan fassara daga na Aliyu dan abi talibin kamar yadda ishaqu dan rawiya ya fitar da shi da ibnu abi hatimin da isnadi sayi. haka ake karantawa ishaqu dan rawiya in dai mutum ya san hadisi ya saka ake karantawa idan ko bai sani ba to ya je ya koya karanta littafin imamu suyuti tadribur rawi littafin musalul hadith ba a cewa rahawai hidin rawiya ake cewa haka ake faɗa da isnadi ingantacce anhu daga gare shi qala yace kanatil buyutu iqbalahu kanatil buyutu qablahu da akwai gidaje kafin makka kafin bait dakin ah, Allah na makka walakinahu kana awwal baitin wudi'a li llahi amma shine farkon dakin da aka kera dan yin ibada Allah ashe mala yace wa kad ashkala hadha alhadithu ala man lam ya'rif almurad muradabi wannan hadisi ya rikikita wanda ba san ma'anar shi ba yan takife daga cikin malamai yan bana bakwai fa qala shi suka ce ma'lumun anna sulaiman ibn dauda huwa alladhi banal masjid al-aqsa to ai an sani cewa sulaiman dan dauda shi ya gina masallacin baitul maqdis wa bainahu wa bain ibrahima ibrahima aksara min alf amin ko mun sani cewa tsakanin shi da ibrahima alayhi salam akwai sama da shekara dubu nan kuma an ce arba'una kawai ko arba'una aman Wahazamin hadha min jahli hadha alqa'id ki daga cikin jahilcin wannan mai magana haka in mutum ya faɗi magana ta jahilci dole a ce jahili ne koda yana cikin rigan malamai yace wannan jahilci ne fa inna sulaimana domin shi sulaimanu ma kana lahu min al-masjid al-aqsa tajdidu abin da yau masallacin aqsa shine sabunta ginin shi renovation la ta'sisuhu wa wai shi asasa shi ba wallazi asasahu huwa yaqub ibn ishaqa sallallahu alaihi ma wa alihi ma wa sallam wanda ya kera masallacin shine yaqub dan ishaqa Allah ya kara mushi aminci shi da baban shi da mutanen gidansu da bina'i ibrahima alka'abata bi qadri ah, bi hada almiqdar bayan ibrahimu ya gina ka'aba da gwargwadon wancan shekarun sai aka zo aka yi ainihin wato ah, isma'ilu ah, yaqub ya zo ya gina baitul maqdis shi kuma bayan kamar shekara dubu annabi sulaiman shi kuma ya zo mata wannan gyaran da ya mata wa mimma yadullu ala tafdilha anna allah ta'ala akhbara annaha ummul qura na da gaskiya abin da ke ƙara girmama makka shine allah ubangiji ya bada labarin cewa makka ita ce uwar alƙaryu fal qura kulluha taba'ul laha dukkanin garuruwa to mabiya ne ga makka wa far'un alaiha kuma rassanta ne wa huwa aslul qura kuma wa hiya aslul qura kuma ita ce asalin ainihin wato birnin taka fa jibu Allah ya kuna lahafil a adilu da haka ya zama bai kamata a ce akwai wani gari da yake kininta ba a cikin garuruwa shi sa daga baya malamai suka gano cewa akwai rashin gaskiya dangane da lissafin lokaci da ake aka sanya lokacin wani ƙauye grenade da ake cewa greenish ai wani ƙauye ne a ainihin south pole a can ƙasar ainihin ingila wani ƙauye ne aka sanya ya zama shine wai lokaci ausat da haka duk lokuta sai a ce plus ko minus nashi a lokacin makka ne ya kamata ya zama da wannan domin shine tsakiyar duniya kuma ita ce uwa alƙaryu amma saboda zalunci da turawa suka je wani ƙauye suka sa mishi wannan ka ji an ce kaza kaza GMT plus kaza mu nan sai mu dinga plus nasu a mu dinga tauƙiti sai a ce tauƙitul makka da awa kaza domin makka ita ce asali ma'ana yanzu muna karfe 6 sura kwata ko to sai mu ce a tauƙitin makka yanzu karfe 9 sura kwata awa biyu suke gaba da mu ko karfe 8 saura kwata kenan sai a ce muna bayan su minus 2 wata eh, eh, agogon mu na Najeriya ka a ce plus 1 GMT a minus 2 tauqiti makka abin da ya kamata a dinga cewa KSA ko ne abin da ya kamata mu dinga tauqiti da shi kamar yadda muke sanya tarihin mu game da lissafi da hijira to haka kuma tarihi game da lokaci to da makka ya kamata a yi wannan shi ne tarihin musulmai ne tsarin musulmai amma ga mutane ba sa ma faɗa kowa game da wannan sam Allah ya shirya mu su sai ce wa haka wa lihaza lam yakul laha fil kutub al ilahiyati adilun okay na tsallake ko fa hiya kama akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil fatiha annaha ummul qur'ani kamar yadda Allah ya bada labari ne manzo Allah ya bada labari game da fatiha cikin alqur'ani cewa ita ce uwa alqur'ani wa lihaza lam yakul laha adilun ah, fil al-ilahiyya da kaga ah, ah, fatiha ba ta da tsararta a cikin littafai waɗanda Allah ya saukar Akasa Malam ya ce rawa muslimin fi sahihi muslim ya fitar a cikin sahihinsa lamba ta biyar. fi salati babu wujubi qira'atil fatiha an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah ce man salla salatan lam yaqra fiha bi ummul qur'an fa hiya khidaju wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba to wannan sallar yayi barinta ne salasan ghaira tamamin yayi bari so uku wanda Allah ya faɗa har so uku ko kuma yayi bari ya sake bari ya sake bari wa akhraja ahmadu Ahmad ya fitar a cikin mujallad na biyar shafi na hudu wa Tirmidhi a cikin lamba hadisi na hudu fi tafsiri wan Nasa'i a cikin lamba mujalladi na biyu shafi na tara. cikin kitabu salati babu ta'wil qaulillahi azza wa jalla wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim babun ke bayanin fassarar wannan aya yace min hadisi abi huraira an ubayy ibn ka'b qala ubayy yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma anzalallahu azza wa jalla fit tawrati injili mithla ummil qur'ani Allah bai sauka a cikin atara ko injila irin fatiha ba wahiyar saba'ul masani su ne ayoyi bakwai waɗanda ake yabawa Allah da su ƙalallahu Allah ya ce wahiya maksuma baini wa baina abdi na raba fatiha tsakanina da bawana wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙa da zai ce ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah zai ce na karba na karba za a zo kan hadisin a can gaba kuma an karanta a cikin sahih bukhari ma ko wa isnaduhu sahihun wa sahu ibn hibbana a cikin lamba hadisi na 1714 wa min khasa'isha har ila yau daga cikin wato abubuwan da suke khasa'is na garin makka annaha la yajuzu dukhuluha li ghairi ashabil hawa'idil mutakarrira illa bil ihramin wani mutum ya ta kawo mana furu'i ne fa jama'a yace bai halasta ka shiga garin makka ba ga wanda ba shi da bukatar take maimaituwa yau da kullum sai da sai da harami ma'ana ko ba aikin haji zaka je ko umara ba ko zaka je asibiti ko zaka je kasuwanci ko ka samu admission zaka tafi jami'ar islamiyya ko zaka je ko me zaka je garin makka in dai ba kai mutumin garin makka bane wanda zaka fita bayan gari ka je kai itace ko ka je kai sana'a kullun zaka je jidda ka dawo kai ne direban tasi in dai ba irin wannan bane dan zaka shiga makka sai ka tsaya miƙati ka cire kaya ka saka ihrami ka shiga ka fara yin dawafi kafin ka shiga bar da abin da zaka yi dan daga cikin falalarta a ce duk abin da zaka yi sai ka fara da wannan yace wa hadhihi khasiyatu la yusharikuha fiha shay'un min albilad yace wannan wani ainihin wato a wata wani wani daraja ne wanda babu garin da ya kai ta haka wa hadhihi almas'alatu talaqaha an-nasu abbas yace wannan mas'ala game da cewa duk sanda a shiga makka sai an shiga an je an fara yin umara mutane sun samu wannan magana daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda wa qad ruya an ibnu Abbas bi isnadin la yutajju bihi marfu'an an kuma ruwaito daga ibnu Abbas da isnadin da ba za a yi hujja da shi ba marfu'an cewa annabi ne wai yace la yadkhulu ahadun makkata illa bi ihramin kada wani ya shiga makka sai da ihrami min ahliha shin mutumin garin ne aw min ghairi ahliha ko ko mutumin wani gari daban zakarahu abu ahmad ibn Adiyin ibn adiyin al-jurdani a cikin littafin ainihin wato abun nan kenan al-kamil fi du'a fa'ir rijal ko ibn Adiyin ya ambaci wannan hadisi sai malam yace walakin al-hajjaj ibn arta fi at-tariq sai dai hajjaj dan arta yana kan hanyar isnadin wa akharu qablahu min ad-du'afa'i da kuma wani da ifin kafin shi da ifin shine Muhammad ibn Khalid ibn Abdullah al-Wasiti to kaga irin aka kada malamai yanzu ya faɗa kawai sunan wani malami yana ganin kawai duk mun san shi yace amma akan hanya akwai wani ma'ana duk mu gane kawai ko to yanzu wannan kaga wani sabon aiki ne ibn ibn qayyim ba musamman saboda wannan mas'ala ce wadda take mas'ala ce ta sabani amma za a zo kanta a can ainihin wato bayani akan aikin haji kuma ina fata malam dauda ma mai littafin bukhari kenan ko kafin ya kai karshen sharhin da yake na bukhari da aka zo karshen kitabu alhaji din nan wataƙila ita matsala idan an shiga abuwabul umra to don haka yanzu sai ya ce hajjaju ɗan arɗa kan hanya sai mu ji mu kuma suna ne kawai musamman ya ta ɗan arɗa ba me yasa kawai faɗan haka yana nufin hadisin bai inganta ba dole sai mun nemi waye hajjaju dan arta mu ji menene ya hana an sha hadisin shi sai mu ari bakin wato wani babban malami jama'a al-imamu zahabi a cikin littafin a alamin nubala cikin mujalladi na hudu gashi a cikin shafi na saba'in da ainihin wato takwas ka ji wane ne wannan malami mai suna ainihin wato hajjaju bin arta kuma me yasa kawai daga ambatan shi al-imamu ainihin ibulun qayyim yake ganin ba su ya ce kome ba gashi zahabi ce tarjuma ta ashirin da bakwai hajjaj ibn arta sai yasa baina ni ya saka arba'a da kuma mimun ma'ana arba'a shine sunanul arba'a sun fita da hadisin sa da kuma imamu muslim muslim amma makarunan ya gwama shi da wani sai kuma yayi najma ma'ana ya tauraruwa a ƙasa yace zaka yi samun tarihin wannan mutumi a cikin tafin tabaqatu ibn sa'adin طبقات خليفة تاريخ خليفة التاريخ الكبير التاريخ الصغير المعرفة والتاريخ الضعفاء الجرب والتعديل كتاب المزوهين الكامل لبن عدي تاريخ بغداد تهذيب الأسماء واللغات وفيات الأعيان تذهيب تهذيب الكمال تذهيب التهذيب تاريخ الإسلام تذكرة الحفاظ ميزان الاعتدال تهذيب التهذيب طبقات المدلسين طبقات الحفاظ خلاصة تذهيب kamali da kuma shadaratu zahabi fi akhbari man zahab Allah ya ji kan malamai duk da jama'a dukkan suna kwance a wajen nan babu wanda babu shi a nan wajen Allah ya ji kagan kai dalibi ne na gaske sai ka zo da dare kai ta karanta sai ka karanta su gaba ɗaya masail din nan ka karanta ka karanta ka karanta dan ya zama ka san sai ya zama ka san Hajjaj ibn fiye da limamin angoku na bata mun gane wannan gashi malam yace Hajjaju ibn arta ibn saur ibn hubaira ibn sharhabil ibn ka'b al-imam allama mufti kufa ma al-imam abi hanifata sunan shadadu dan arta dan saur dan hubaira dan sharhabil dan ka'ab babban malami mai fatawa a ƙasar ainihin wato kufa shi da abu hanifa da ibnu Abilaila. abuhu arta an-nakhil khufi al-faqih malami ne ɗan malam ahadul a'lam ɗaya daga cikin manyan malamai wani da fi hayati Anas ibn Malik an haife shi alhalin Anas dan Maliku na raye wa ghairihi min sigari sahaba da sauran sabai yan ƙanana wanda suka dade a duniya war rawa ah, warawa an ikrima wa ata'in wal hakami wa nafi'in wa makhulin wa jabala ya ta lissafa malaman shi sai ya ce wa kana min buhuril ya daga cikin kogunan ilimi tukullima fihi malamai sun yi magana mara daɗi a kansa liba'awi fihi saboda girman kanshi da alfahari wa tadlisihi da kuma tadlisanci wali naqsin qalilin fi hibzihi saboda kuma haddan shi bata cika ba wala yutrak amma bai watsi da shi ba to ka fara jin waye shi kenan ko sai ce wa haddasa anhu mansur ibn al-mu'tamar wa huwa min shuyukhihi wa qais ibn sa'd nan ma ya lissafa ainihin wato wanda suke daliban shi sai yace qala sufyan ibn uyayna sami'tu ibn abi najih najih yaqulu ma ja'ana minkum mithluhu babu wani irin shi da ya zo daga garinku kamar shi yani hajjaj ibn arta wa qala habs ibn ghiyas qala lana sufyan sawi yawman ma ta'tuna man ta'tuna gurin wa kuke zuwa karatu kulna al hajjaj ibn arta qala alaikum bihi yace kuje ku dauki karatu a gunshi fa innahu ma baqiya ahadun a arafa ya yakhruju min ra'si minhu ma'ana malami ne babu wanda ya kai shi da ya saura wanda ya sa abin da yake faɗa قال أحمد العجلي كان فقيها أحد مفتي الكوفة وكان فيه تيه يتي مال من ne ɗaya daga cikin masu bada fatawa amma mai girman kai fakana ya ƙulu da kanshi yana cewa a halaka ni hubbu sharafi san girma shi ya halaka ni Allah ya ji kanshi wali ya qada al-basara yayi alƙalanci a ƙasar basara wa kana ja'izal hadisi hadisin shi babu laifi illa annahu sahibu irsalin sai dai yana yawan yin irsali kana yursilu an yahya ibn abi kathir wa yasma minhu shay'a yana ainihin irsali daga ya dan abi kathir irsali anan wato tadlisi kenan bai ji komai daga gare shi ba wa yursul an makhulin yana yi daga makhul ma wa lam yasma minhu shi ma bai ji daga gare shi ba wa kana hajjaju tayyahan zabi yace hajjaju mutum ne mai bala'in girman kai wa kana qad shurta kuma ya taba zama shugaban eh, yan sanda eji eh, kenan ko wa yaqulu an <laughs> a Hammad ibn Zaidin yana faɗa daga Hammad dan Zaidin qala qadima alaina Hammad ibn Abi Sulaimana wa Hajjaj ibn Arta fa kana zihamu kaza kaza gashi nan dai ta bayani har yazo yace ibn al-Madini yace an yi ibn Sa'idin qala al-Hajjaj ibn Arta wa ibn Ishaqa indi sawa'u ya dan Sa'id al yace da dan Arta da Ishaqa dan ibn Ishaqa Muhammad Ishaqa mai sira yace duk ɗaya ne a wurina taraktul hajjaja amdan da gangan na kyale shi walam aktub anhu hadisan qattu sam ba rubuta hadisin shi ko kwaya daya wa qala abu zur'a saduqun mudallis abu zur'a yace yana da gaskiya amma mudallisi ne wa qala abu watim saduqun yudallisu an du'afai saduqun ne amma yana yin tadlisi daga masu rauni yuktabu hadithuhu a rubuta hadisin sa ba za a yi watsi da shi ba kenan wa idza qala haddathana fa huwa salih in yace haddathana to babu lafi la yurtabu fi sidiqihi wa hibzihi babu kokonto game da gaskiyarsa da haddasa wala yuhtaju bi hadisi amma ba hujja bane lam yasma min az-zuhri wala uh, uh, uh, urwa wala min ikrima Wakala qala hammad Zaidin zayd haddathana jarir ibn hazim haddathana qais ibn sa'd an al-hajjaj ibn arta falabisna Masha Allahu Allah thumma Alaina alayna al-hajjaj aw ihda wa salasina sana fara'aitu alaihi min az-zihami ma ara ala hammadin ibn abi sulaimana ma'ana babban malami ne da yazo gari aka taru fiye da ake taruwa a gaban kowa aka tsutsuguna ana kallon shi dan ka gane malami ne fa da ake mishi wannan tereren fa ba wai jahili bane kaji amma yadda aka taso shi gaba ko wa qala husham ibn bashir samitu al-hajjaj yaqulu istaftaitu wa ana ibn 16 sana tun ya da goma 16 da yake bada fatawa ba wai malami ne da ya alkafura cikin harkar ilimi ba wa qala an-nasai laysa bil qawi ba mai karfi bane wa qala abdurrahman ibn khirash kana hafidan lil hadisi wa kana mudallisa duk da haka suka yi ta maganganu akan shi har zuwa karshe zahabi yake cewa qultu wa qad yatarakhasu tirmidhi wa yusahihu ibn arta wa laysa bijayyid ya fara nakadin nashi kenan ko yace wani lokaci sai ga tirmidhi sai ya sassauci sai ya inganta hadisin ibn arda yace wannan bai dace ba domin mutum ne da bayi da inganci kaji ba a ainihin kabarihin shi kadai wa qala usman ibn sa'id an ibn ma'in hajjaj an qatada fi qatada salih wa qala muhammad ibn abdullah ibn abdul hakim sami'tu shafi'i yaqulu hajjaj ibn arda la tatimmu muru'atir rajuli hatta yatruka salata fi jama'a aka ji wai ya ce mutum baya cikan mutunci sai ya daina sallah a cikin tawagar talakawa jahilai qultu zahabi yace la anallahu hadhihi almuru'a Allah ya tsine wa irin wannan kunya ma hiya illa alhumuqu wal kibru wallahi girman kai ne da wauta kai la yuzahimu suqa kai ya shiga cikin talakawa shine girman kan da ake shara'i zuwa gare shi saboda yana cikin alƙalai ne manyan fada wazirai da sauransu kaji ya taba rike eji ma shi sabe shiga cikin talakawa ko da sallar jami'i eji ake tane ko aiji kai aiji go <laughs> sai zabi yace Allah ya tsine irin wannan kunya wa kadhalika tadidu ru'asa'a ru'asa'a wa ulama'a yusalluna fi jama'atin fi ghairi saffin haka zabi yace haka ma a zamanin mu inda zabi sai ka samu malamai da sarakuna suna sallah su kaɗai a cikin sauda ba. aula aw tubsadu lahum lahu sajadatun kabiratun hatta la yaltasiqu bihi muslimun ko a aje mishi wani katan sajjada ko sallaya dan kada wani musulmi ya hada kafa da shi kun ji ya ku sarakuna ashe tsohuwar bid'a ce shi sa anan masallacin aka haramta ba a shigo wannan masallacin mu na darul hadith salafiya da duma ko kai wai. wannan ta tsin ya ishe ka saboda sa mutane girman kai yake jama'a a zo masallaci da an shimfada shimfada wani ba ko da asuba sai ya tayo duma. wai sai ya sa shi kadai wai shi yafi kowa to kaji abin da bai ce la'anallahu hadhil ruwa. irin wannan girma da kai ka da shi Allah ya tsine wannan girma kuma kaji wani babban malami akan haka aka ta aibata shi irin wannan sarakunan da ake yi kaga sarki shi kadai sahu daya kamar tsohuwa haka bukhari ya babi ko babun al wa haduha sai ga sarki shi kadai sahu wani babban mutum shi kadai sahu duk wannan bid'a ce maguzanci ne ba addinin annabi bane sallallahu alaihi wasallama kun ji tun shekara 700 zabi ya tsinewa abu ina fata mun gane wannan wa qala al-asma'i awwalu man urtushiya bil basra min al-qudati hajjaj ibn arta kaje wata sabuwa kuma farkon alƙalin da aka baiwa rashawa a ƙasar basra shine wannan malamin Allah ya gafarta mishi wa qala ahmad ibn hanbal kana hajjaju yudallis wa idha qila lahu man haddathaka in yazo ya ce musu an wane aka ce wa ya gaya maka sai ce za ta kulu haza kar ku tambaye ni kulu man zakarta ku ce dai wa na ambata kar ku faɗi wanda na boye ba ku da wanda na boye to ka kaji irin mutumin namu fa a can ƙarshe yace qala ibn hibbana kala kana hajjaju salifan hajjaju ya kasance mutune da yake ruduwa da kai wato duk malamai sun tume shi da wannan kharaja ma al ila khurasana fa wallahu al-qada lokacin da ya kuma kasar khurasana da zama sai ya bi shi sai ya ba shi alƙalanci qala wa mata munsarifuhu min ar-ray ya mutu a hanyar dawo shi sanata 45 wa mi'a shekara ta ainihin 100 da 100 da ainihin 45 to gashi nan dai ta magana har zuwa wata magana da ya faɗa daga Imam nasai ga sunan maganganu jama'a da dama wajen shafi biyar ko bakwai to shi a tunanin shi kowa ya san wannan karatun a tunanin Ibn Qayyim sai kawai kaji ya ce Hajjaj na kan hanya ma'ana da kaji shikenan kasancewa akwai bom akan hanya to in ka tattara waɗannan maganganun gaba ɗaya sai ka ga irin sai ka je ka ji yanzu wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to kana so ka mai hukunci na gaba ɗaya sai ka duba menene malamai suka ce akan shi wanda suke maganganu takaitattu sai ka sake komawa sai ka nemi magana irin ta kamar ibnu hajirin a cikin ainihin wato takaribu tazib kenan ko shi ko magana Imam zahabi da yayi a cikin littafin mizanul itidal duk da yake zahabi ya maimaita waɗannan maganganun ne amma shi ibnu ah, hajirin ya faɗi magana takaitacciya cewa saduki ne amma yudallisu cewa da ya faɗe shi yadda yake faɗa ya ce wane wane ɗan wane ya ce alƙali ne malamin fikihu ne sai ya ce yana da gaskiya amma mai yawan kurakure ne da kuma ainihin tadlisanci da ka yawan kuskure kaga ba an san ifradi shi kenan tadlisanci kuma ba an san an daga bakinsa ina ba ta fahimci wannan da ka shi yasa kawai sai ya ce mana a hanyar akwai wane kamar yadda an ce maka akwai yan fashi a hanya kai ka san sai ba sai amma sharhi ba ko ka sani ai akwai abin da ake nufi Allah ya shirye da mu to ina ganin sai mu kwana anan insha Allah ah, abin da muka faɗa dai muna fata Allah ya bamu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana kurakuran da suka faru na karancin ilimi da tuntuban baki da makamantansu muna addu'a ta musamman Allah ka kyara mana wannan ƙasa ta mu ka kawo mana alkhairi harkokin siyasa da addini da tayi da rayuwa da zamantakewa da tsaro Allah ka canza mana zuwa abin da yafi wanda muke ciki alkhairi muna addu'a ta musamman Allah ka ji kamala albani Allah ka mishi rahama Allah ka sa ya huta Allah ka shahadar shahadarsa shi da Abdullahi da Ummu Abdulbari Allah ka ci gaba da kai mishi ladan ayyukan alkhairi da ya bari Allah ka yi bayan shi zuriya da ɗalibai da karantarwa Allah ka sa su wuce inda yake tsammani muna addu'a ta musamman ga sauran ƴan uwa da suka riga mu daga cikin ƴan uwa da ɗalibai da iyaye da ainihin malamai da sauran ƴan uwan musulmai Allah ya ji kanmu gaba ɗaya Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك الله واتوب استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته